اللهم ربنا لك الحمد بما خلقتنا ورزقتنا وهديتنا وعلمتنا وانقذتنا وفرجت عنا لك الحمد بالإيمان ولك الحمد بالإسلام ولك الحمد بالقرآن ولك الحمد بالأهل والمال والمعافات كبرت عدونا وبسطت رزقنا وأظهرت أمننا وجمعت فرقتنا وأحسنت معافاتنا ومن كل ما سألناك ربنا أعديتنا فلك الحمد على ذلك حمدا كثيرا لك الحمد بكل نعمة أنا أمت بها علينا في قديمة أو حديثة أو سر أو علانية أو خاصة أو آمة أو شاهد أو غائب أو حي أو ميت لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رديت ولك الحمد بعد الرضا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم إنا نسألك إيمانا دائما ونسألك قلوبا خاشئين ونسألك علما نافعا ونسألك يقينا صادقا ونسألك دينا قيما ونسألك العافية من كل بلية ونسألك تمام العافية ونسألك دوام العافية ونسألك الشكر على العافية ونسألك الجناء عن الناس يا رب العالمين اللهم إنك تعلم سرنا وعلانيتنا فقبل معذرتنا وتعلم حاجاتنا فعدنا سؤلنا وتعلم ما في نفوسنا فاغفر لنا ذنوبنا اللهم إنا نسألك إيمانا يباشر قلوبنا ويقينا صادقا حتى نعلم أنه لن يصيبنا إلا ما كتبته علينا والرضا بما قسمته لنا يا ذا الجلال والإكرام اللهم لا تشغل بنا عدونا ولا تسوء بنا صديقنا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا اللهم بارك في أولادنا ووالدينا وأزواجنا وذرياتنا ولا تدرهم ووفقهم لدعاتك وارزقنا برهم اللهم اغفر لنا وارحمنا وآتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد ta bismillahir rahmanir rahim wa an sa'adin radiyallahu an anna nabiyyi sallallahu alaihi wasallama da lalle annabi yayi da yayi addu'a bil istisqai wajen sallar roƙon ya wadu wasu kalmomi wato masu abin masu girma kalmomi waɗanda adda a girman ma'ana a wayannan kalmomi yace Allahumma na sahaba Allah ka bayyana mana girgije kasifan wanda yake mai kauri kwarai kasifan mai yawan zubar da ruwa da luka mai yawan walƙiya wato mai yawan walƙiya haka da huka mai yawan dariya wato walƙiya wadda take haɗe da abin nan tsawa tumdiruna min horazada kai mana ruwa masu yawa daga wannan hadari kidikida kuma masu saukowa wato da yawa sajalan masu zubowa da da gaba wato ba kadan kadan ba ya zal jalal wal ikiram, kun ga wannan addu'a ce ya faɗi irin ruwan da suka so a wato ba kowane ruwa ba irin waɗanga da ya faɗi suna suka roƙo sannan kun ga da da ƙarshe ya ruhi addu'a ce da ya zal jalal wal ikram dan ya nuna mana yadda ake yin addu'a rawahu abu awana fi sahihihi an sa'adin radiyallahu anhu da bil istisqa allahumma ya allah jallilna bil jimi min at tajlid wal maradu ta'mim al ardi wato ka ka ka bayyana mana ruwa wato kenan ma'anarsa ta amimul addi ka ba mu ruwa wayanda za su game ƙasa don su an bayyane wayanda kowa na iya ganin su amma kun ga kamar ruwan da aka yi yanzu a yi ruwa almasira ba a yi bakin tasha ba kun ga wannan ba tijilalu ba ne tijilalu wayanda suke ke game ƙasa gaba ɗai lokaci guda duk su game ƙasa kuma abin nan sahaban kafifan girgije mai kauri bai fata da kafi wa musannatun hatiya ya mai dubu biyu fa fa'un sannan fa'un wato a kafifan ma na ra'aduhu shadidu sauti ruwan da aradu ne tana da murya mai ƙarfi wa huwa abin nan min ta quwwatul madari in an kai ruwa kaji aradu tana tannatsa kwarai to tannatsa aradu ga ruwa tana tannatsa kwarai alama ce ta ruwan na da ƙarfi kwarai da gaske to ka ba mu ruwa na ka ba mu ruwa waɗanda za su ga mai ƙasa bayyanannun ruwa a sahaban kasifan ka ba mu ruwa mai natsa wanda an da ƙara kwarai wato wanda take nuna alama ƙarhin ruwa da luƙan bi fatahi addali almuhmala wa dammil a fi da luƙan wasu kunar sannan faƙafun wato da luƙan ana cewa abin nan jabalun da luƙin jabalun da luƙin ai atan. kashi mundafi'atun wanda za su turo gaba ɗai kuma shadidatud dafa'a mai turowa da ƙarfi kamar gebe wayu ƙalu ana cewa dalaka dalaka sailu alal ƙauni in an ce dalaka sailu ai hajama sailu wato gebe ya zo ma mutane girshi ba tare da sanin su ba kun ga kenan da luƙa masu saukowa da ƙarfi haka ba dariya ɗai suka yi ba ba haske ɗai suka yi ba a'a suna saukowa da ƙarfi kuma wato kamar wada gebe ka ka girsuwan mutane haka suka girsuwa su sako da ƙarfi ana ganin su awo kaɗan kaɗan sai su sako da yawa kunga attajilil wato a sako su game ƙasa gaba ɗaya alkasif wato ruwa su yi tannatsa da yawa kwarai addalu ruwa su sauko gaba ɗaya to sai a kalma ta gaba da hukar masu yawan dariya bi a walihi. A bizanati fa'ul ma'aunin fa'ul ai in an ce da lukan masu dariya ma'anarsa za ta barke masu warkiya kun san warkiya ita ce an mai haskakawa haka ita ce an ma'anar dariya wato masu haskakawa tumdiru na min horazazar ka yi mana ruwa razazu da wannan abin nan a wannan hadari razazu don min rai uruzazu kenan sannan fazalun mu'jama sannan fa ukhra mithlaha wa turawu huwa ma kana madaruhu duna dashi wato ruwan da suke ba su kai kamar ruwan hadarin da aka ce ma madashi ba kun san shekaran jama'an bace dashu a nau'in zuban ruwa ne to ruwan razazu ba su kai kamar na dashi ba duna dashi duna dashi ba su kai kamar na dashi ba sannan ƙidaƙidan da fatayar ne da yin fata ga da kasarar ƙafaini da yin kisara ga ƙahobi ƙidaƙidan wasu kuni ɗa'ir ula da yin sukuni ga da'on na farko ƙidaƙidan a ƙala abu zaidan abu zaidan ya ce alƙidaƙidu a garul maɗari ruwan da sun kai komi zama ‘yan kaɗan wato ruwa ƙanana su aka ce ma ƙirƙidu asgarul madari wato asalin ruwa ruwan sama in an ce kirkidu su sun kai zama ƙanana duka cikin ruwan sama su sun kai zama ƙanana sun razazu sannan razazu shi ka bi musu da yawa kirkidu duk su a ƙanana razazu shi ka bi musu wawa fauka alkirkid wato razazu ya ɗara kirkidu sun maɗashu sannan ɗashu shi ma nau'i ne na zubar ruwa wa huwa fawqur razazi shi ko ya da razazu kun ga wannan ma'ana ta ƙarshe ita za ku ɗauka ku gane ma'anonin kalmomin can da ya faɗa a abin nan jalil at-tajlil al-kasif kasifan da dukan da hukan a razazan ƙidan, to duka in kun ɗauki wannan ma'ana alƙidiƙidu asgarul maɗai ruwan da sun kai ko waɗanda zama ƙanana sun za su sannan babba wanda ya ɗara shi ma ƙarami na amma dai ya ɗara razazu wa huwa fawqa alqidqidi wato ya ɗara ƙidƙid girma sannan sun maɗashu sannan addashu wa huwa fawqa razazu shi ko ya ɗara razazu sannan sajalar masdaru abin na masdar sujjilatul ma'u sajalan masdaru ana cewa sujjilatul ma'u sajalan sujulan ko sajjalatul ma'u sajalan sababta sababtahu sabban kenan sajjaltu sajjaltu ma'a sajalan ana alladhi sajjaltu alma'a wato na zuba ruwa iza sababtahu in ka zuba shi sabban zubawa sai ka ce sajaltu sajiran wato ya zubo gaba daya sifa bihi sahabu an sifanta girgije da wannan sifa an ce mai sajalu mubalagatun fi kasarati ma yasubbu min hamina ma don isa matuƙa ga bayanin abin da ke zubowa ga girgijen na ruwa hatta ka annahu nafsul masdar kamar shine asalin mai bada ruwan kamar shine asalin mai bada ruwan ya dal jalal wal ikram rawahu abu awana fi sahihi wa hadhan wasfani wannan sifofi guda biyu zal jalali da zal ikrami na daga bihim al waɗannan sifofi na Allah qur'ani ya faɗe su ya yi magana da zaljalali wani ikiram, cikin suratun rahman wa tafsiri cikin tafsiri anna la istighna'i al mutlaq wato wadatuwa mutlaqa wanda ba ta buƙatar taimako wadatuwa mutlaqa wadatuwa wanda ba ta buƙatar taimako walfadal da falala mu cikakka wadda ba ta buƙatar ƙari ita ce ma'ana dal jalal wal ikram wakila an ce kuma a'a allazi inda hul jalal wal ikram wan allazi inda hul ijlal wal ikram wanda wuri ne can girmamawa take can karamawa take shi azzal jalal wal ikram kun ga ma'ana biyu kenan mun ka ba zal jalal wal ikram ya zal jalal wal ikram wato lil mukhlisina min ibadi domin masu ikhlasi a wuri a cikin bayi ne wahuma min azaim sifatihi ta'ala zal jalal wal ikram sifofi na cikin manyan sifofi Allah subhanahu wata'ala wale da qala sallallahu alaihi wasallam dan haka manzo Allah yace alizu ya dal jalal wal ikram kulli zimci wannan in kuna addu'a kulli zimci wannan sunaye guda biyu ya dal jalal wal ikram alizu ay alzimu kulli zimci ya dal jalal wal ikram wa ruya annahu sallallahu alaihi wa sallam marra bi rajulin an waito annabi yana tahiya sai ya biyo wajen wani mutum wa huwa yusalli yana sallah ta yi mai zahi shi mutumin al'amari ya mai zahi kwarai yana oya kule yana cewa ya zal jalal wal ikram ya zal jalal wal ikram an manza Allah ya zo tsaya kusa gare bai ma san manza Allah ya tsaya wurin ba fa qala sai manza Allah ya ce mai qadis sujiba laka zal jalal wal ikram ya ansa ma wadai abin da kaka so ya ansa ma mutumin bai kusa ne bai kusa annabi na kusa gare ba saboda kun sai in tawa mutum zahi sosai in ya kama addu'a wato babu bayani in ya kama addu'a babu bayani saboda haka shi yasa har annabi ya tsaya kusa gare yana ta ya zal jalalu kira ikram bai kusan annabi ya ya tsaya kusa gare sai da annabi ya ce mai qadis sujiba laka haqiqa an sa maka ka faɗi abin da kaka so kana ta kira ne kana ta kira ne ya ansa kuma ka ki faɗin ni kaka so to ga wannan kalma annabawa sun yi unhwani da ita alƙur'ani ya yi unhwani da wannan kalma to shi yasa annabi ya ce ku lizimce ta a wajen addu'o'inku alizu biya zal jalal wal ikram wa nabi huraira radiyallahu anhu anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala haqiqa manzo allah ya ce kharaja sulaiman alaihi salam yastasi annabi sulaimana ya hita sallar roƙon ruwa ya hita yayo abin nan yayo roƙon ruwa a ko da ya hita an yi hori fara mulatan a mustaqbilatan a sai ya ga mustarqiyatan kenan sai ya ga ta abin ga tururuwa mustarqiyatan ta ta abin nan ta yi birkici ta kwanta birkici haka ƙawahunta da hannuwanta sama mustalkiya ala zahariya ta yi kwanci gabanta rafi'atan qawa'ima ila samai ta daga hannuwanta na gaba ta dara da su zuwa sama haka kun san dabba ta ba mutunta ba ta iya gani hannuwanta haka amma dai ta cira su sama sai annabi Sulemana ya gane ta ita wannan taruruwar tana wanga aiki shi ko zai na roƙon ruwa shi annabi Suleiman abinda taruruwa ka cewa ta ƙulu tana cewa Allahumma inna khalqun min khalqika ya Allah mu ma halitta na cikin halittunka laisa laisa bina gina an su ƙwaya ka ba mu da wadatuwa daga ruwanka Allah ba mu da wadatuwa daga ruwanka kun ga turuwa da hankalinta da basirarta an yi hori in ba a shuka babu wani haƙi da zai ƙwaya ta waɗo turuwa ta ci abinci saboda haka in hori ya faru ba mutane ɗaya ka cuta ba har da ƙwari yana cuta ma don haka shi yasa wannan tururuwa tana cewa mu halitta na cikin halittunka kuma ba mu da wadatuwa daga ruwanka shayarwarka ka ba mu ruwa Suleiman ya yi tsaye ya kalli ta ruwa ya tabbatar da roƙon ruwa na ta kai wakala yarji'u sai ya ce wa mutane ku koma gida mun fasa zuwa roƙon ruwa faƙar su to haƙiƙa an ba ku ruwa bi wata gairikun da addu'a wani kun gani da wannan hadisi malamai ka cewa in za ana roƙon ruwa har da awaki ana zuwa da kaji domin ba a san ko ga bakin wa za a karga addu'a ba tunda su ma suna yi a karba ga ta ruruwa ta yi an karba shi yasa aka ce a ce da duk dabbobin da ka tahiwa a ce da suwa saboda dabbobin nan da kuka gani Allah shi ya san abin da ya aje cikinsu don shi ya halicci abi ne shi ya san wanda suke shi yasa aka ce a do a ce da su rawahu ahmad wa sahahu al-hakim Hakima ya ce wannan hadisi ne sahihi ya ce wannan hadisin sahihi wato fihi lalatun ciki ne akwai ishara ala annal a shar'un qadiman cewa ashe roƙon ruwa shari'a ta da dadda roƙon ruwa a shi daɗaɗɗe shari'a ta ba yanzu an kawara ta ba tun da kun ji lokacin Annabi Suleiman. ashe shar'un qadimun shari'a ta da ya tun lokacin annabi Sulaiman aka roƙo ruwa saboda haka ba sabon abu bane muna yi ma Allah dai godiya yau shekaru da dama ba a sai roƙon ruwa ba muna yi ma Allah godiya ya daɗe mana wata hanya lokacin da wata ta buɗe rashin ruwa musiba ne to Allah ya tausaya mana bai tsananta mana ya gama mu da hitintunnun zamanin ga kuma da hitintunnun hoji sai da ya ɗauke wani sai ya jarabe mu da wani wannan rahama ce ta Allah ba ya jaraba ku da abubuwa duka ku haɗu ku mutu gaba ɗai sai dai ya jaraba ku don ku yi gyara to roƙon ruwa wato shari'a ce da ɗaɗɗiya tun a da aka yinta abin na na fiye da lalata ala annal a shar'un qadimun wal khuruj lahu kadhalika haka hita zuwa roƙon ruwa shi ma tsoho shari'a ta kun da kun yi Sulaiman ya ce hadisi ya ce a kharaja Sulaiman alaihi salam ya tsaki kun ga ashe tun dole aka hita a tai sallar roƙon ruwa wa fihi annahu yuhsin kharaj al baha'im saboda wannan dalili da yake dabbobi ma in sun kai addu'a ana ansa wannan ya nuna kenan wato yana da kyau a karajin bahai a haito da dabbobi filisis kai wajen sallar roƙon Wa wa anna laha dirakan kuma wannan hadisi ya nuna dabbobi suna da ganewa abinda aka ce mai diraki gane abinda ka umhanin mutum ya gane abinda ka cuta mai ashe ma dabbobi ma suna da irin wannan tunda kun ga tururuwa ta gane hori na cuta mata ta gane sakurwa na umhaninta ashe tana da hankali duka wannan hadisi da shi na aka fahimci a wa'annan ma'anonin saboda a hitowar dabbobi wa annahu ya hasu ne a karajul baha'im filistiska wa anna laha idirakan a ya ta'allaku bi ma'rifatillah wanda yake idirakin nasu yana da alaƙa da sanin Allah wa ma'rifati abin na zike wa bi zikiri da sanin zikiri ne kuma wata ɗan dan hajji ta minu da neman bukata gare ku jiya ta ruwa ta gane eh akwai bukata ga Allah aka bida eh akwai bukata ga Allah aka bida Allahumma ina khalqun min khalqika laysa bina ginan an su koyaka ku ji magana ta ruwa ashe ta gane ga Allah aka bida in an karasa ga Allah ɗaya aka bida a samu ku lura da wannan darasi in tururuwa tana rasawa ta gane ga Allah aka samu mu ne yasa ba mu gane Allah ka bai kuma shi ka hanawa taruruwa ta gane haka taruruwa ta gane haka kuma kun ji hadisin wata hul hakim kun ji hadisin sahihi na hadda tururuwa tana gane ta gane Allah gudana in an ka rasa gare aka dawowa sai a samu wa bi zalika qisasun ga wannan bayani na tururuwa hadisin nan akwai kisoshi daban-daban ya dulu zikiruha in za mu ambace su ambatonta yana da tsawo a cikin manyan littattafai aka ambaci a labarin tururuwa da wannan tawadu'i da kaskantar da kai da ta yi ga Allah subhanahu wa ta'ala wa ayatin kasira min kitabillahi dalatun ayoyi da yawa na cikin ƙura'ani Allah ayoyi wa ayatun min kitabillahi ayoyi daga cikin littafin Allah dalatu ala zalika tana nuna taruruwa na da hankali ya ayyuhan namlu dukhulu masakinakum la mannakum sulaiman wa junuduhu wa la yashurun wannan in ba ta da hankali ba za ta sarki ba zai ji mutane ta yadda dawaki ya kirɗiyanta ruwa ya ce ku shiga gidajen ku ka Suleiman ya kakkarya ku la ya haɗe mannakun sulewa ka suleiman ya kakkarya ku domin duk ruruwar da ƙawar raƙumi tattaka ta ƙaƙalle shi ɗan taruruwa da hankali na ya gane haka ne ya ce ma eh, eh, tururuwa ku shige gidajen ku. kunga wannan ya nuna tana da hankali wa tawilin muta'awwilina laha la marja'a lahu tawilin da masu tawili kai don su nuna ita ma ba hankali gare ta bala marja alau ya ce bai da majingina wannan abinda a zahiri shi a zahiri to Allah ya taimake mu da mu da kowa ya gafarta mana mu baki daya ya sa mai karshe mai kyau wa ana anas radiyallahu anhu anna nabiyya sallallahu alaihi wa sallama fa ashara bi dhahri kaffaihi ila sama annabi yayi roƙon ruwa sai ya ishara da ban hannuwa ne zuwa sama wai a zubo mana su wasu zubo haka wannan ga tallar roƙon ruwa ana yin wannan e, ishara da fa’alun ne fata ce wai a zubo mana ruwa kamar wadda mun kaji ta hannuwan gana mu wannan hadisi a kharajahu musulun sayi musulun ya fitar da shi shi dalalatun ciki ne akwai ishara annahu idza urida bid-du'a'i rafu bala'i in ana addu'a ana ni a dauke bala'i da wannan addu'a fa innahu yarfa'u yadayhi mutun zai daga hannuwa ne wa yaj'alu zahara kaffayhi ila sama ya sanya ba hannuwa ne zuwa sama wa idza da'a bi bisa ali shay'in in ko mutun na addu'a yana roƙon wani abu wa tahsilu yana neman tabbata wani abu ja'ala badana kaffaihi ila sama sai ya sanya cikin tahona ne zuwa sama wa qad warada sarihan fi hadisi Khallad ibn Sa'ib wannan ya zo bayyana cikin hadisin Khallad ibn Sa'ib an abihi radiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana idza sa'ala annabi ya kasance in yana roƙo wato yayi addu'a ta roƙo ja'ala badana kaffaihi ila sama sai ya sanya cikin tahona ne su bibi sama wai za ista'aza in ko yana neman tsari ja'ala zaharahu ma ilaiha sai ya sanya ban tahuna nai ilaiha zuwa sama wa in kana qad warada min hadisi ibn abbas ko da yake hadisi ya zo daga ibn abbas sallallahu habibu dune aku ku kuruki Allah da cikin tahunan wala tasaluhu bi zahariha ka kuru kai da banta wa in kana da'ifan ko da yake wannan hadisi yana da rauni obai na bainahuma sai a hada tsakanin su a hidda abin da daidai ba tare da an koyi ko wani hadisi ba sai a ce anna hadisa Ibn abbas ya kattasu hadisin ibnu abbas fasalullah bi buduna akufikum ya kattasu ya ke banta bima idza kana bima idza kana su'alu bi husul shay'in da abin da yake in addu'a wani abu na aka neman ya tabbata lale dafa bala'in ba don tura bala'i ba to a roƙi Allah da cikin tahuna wa qad fussira qawluhu ta'ala an fassara magana Allah wa una na ragaban wa rahaba wato an ragaba ne, abin abinda aka yi to da tahuna hannuwa sai a tashe su sama war rahabu bil abin abinda aka tsoro a mai da ban hannuwa sama haka an ka fassara to wannan hadisi kun ga shine hadisin ƙarshe cikin wannan babi dogo da man ka daɗe ciki yi mana ta tahiya mana dawowa komi adda farko yana da ƙarshe yau ga mu ƙarshen wannan babi to da ka gwada mana ƙarshen wannan babi ya Allah ka gwada mana ƙarshen wahalar duniya da ta lahira duk damuwa da muke da ita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 صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله

သမ္မာနေယောသမ္မာသမ္မာနေသမ္မာနေယောသမ္မာသမ္မာနေယောသမ္မာသမ္မာနေယောသမ္မာသမ္မာနေယောသမ္မာသမ္မာနေသမ္မာနေယောသမ္မာသမ္မာနေသမ္မာနေယောသမ္မာသမ္မာနေသမ္မာနာမေယောသမ္မာသမ္မာနာမေယောသမ္မာသမ္မာနာမေယောသမ္မာနာ Sallallahu alaihi wa sallam

nam mô a di đà phật nam mô a di đà phật nam mô a di đà phật nam mô a di đà phật nam mô a di đà phật nam mô a di đà phật nam mô a

Sanana, Sama-sama,

Sallallahu alaihi wa sallam. သမ္မာနာမယောသမ္မာသမ္မာနာမယောသမ္မာသမ္မာနာမယောသမ္မာသမ္မာနာမယောသမ္မာနာမယောသမ္မာသမ္မာနာမယောသမ္မာသမ္မာနာမယောသမ္မာသမ္မာနာမယောသမ္မာနာမယောသမ္မာသမ္မာနာမယောသမ္မာသမ္မာနာမယောသမ္မာသမ္မာနာမယောသမ္မာသမ္မာနာမယော

Sanannan Allah ya sanar, sanannan Allah ya sanar, sanannan Allah ya sanar, sanannan Allah ya sanar, sanannan Allah ya sanar, sanannan Allah ya sanar, sanannan Allah ya sanar, sanannan Allah ya sanar, sanannan Allah ya sanar, sanannan Allah ya sanar, sanannan Allah သမဏောသမသမဏောအလ္လာဟ်မရနာနဆလကရာနာနာနဆရာနာကအန်ဆလာလာနာအလ္လာဟ်အန်ဆလာနာမရဟီယာမလေခရာကိုဒီခရာဆလာမရာမောနာဝိလာအလ္လာဟ်ရာဇာရာမတဆလီ ya khaliqu ya baro ya musawwir ya ghafaru ya qahhar ya wahhab ya razzaq ya fatah ya alim ya qabid ya basit ya habib ya razzaq ya mu'izz ya mu'izz ya mu'izz ya mu'izz ya sami'u ya basir ya hakim ya alim ya latif ya khabir ya khaliq ya azim ya ghafur ya ghafur ya hane ya hane ya shekwuo ya fe ya hane ya fe ya hazi ya mako ya hasu ya jebe ya toro ya rage ya maji ya hake ya haki ya wadudu ya maji ya ba ya shehi ya haku ya wakilu ya kawai ya mace ya wale ya hami ya gba ya mosi ya mudi ya mosi ya mudi ya muhibi ya muhi ya mumiti ya hayya ya hayya ya hayya ya wajid ya majid ya wahid ya ahad ya fardu ya samadu ya qadir ya muqtadir يا مقدم يا مؤخر يا مقدم يا مؤخر يا مقدم يا مؤخر يا أول يا آخر يا باري يا باجن يا والي يا متعالي يا بر يا تواب يا من منتجم يا أفو يا رؤوف يا مالك الملك والجلال والإكرام يا مقصد يا جامع يا غني يا مبني يا غني يا مبني يا غني يا مبني يا غني يا مبني يا غني يا مبني ya gani ya mugumi ya gani ya ya gani ya mugumi ya gani ya mugumi ya gani ya mugumi ya gani ya mugumi ya modi ya maniu ya modi ya maniu ya modi ya ya modi ya maniu ya ya maniu ya modi ya يا مودي يا مانو يا مودي يا مانو يا مودي يا مانو يا مودي يا مانو يا دار يا نبي يا دار يا نبي يا دار يا نبي يا دار يا نبي يا دار يا نبي يا دار يا نبي Ya Daryana Nabi, Ya Daryana Nabi, Ya Daryana Nabi, Ya Daryana Nabi, Ya Daryana Nabi.